Ruyar da aka yi wa Yohana Sura hudu Bayan wannan, na duba sai na ga wata kofa a buɗe a sama, muryan nan wanda na ji da farko mai ƙara kamar kaho ta ce, Hauro nan, zan nuna maka abin da lallai zai faru bayan wannan. Nan da nan sai Ruhu ya sauko a kaina, na kuma ga a cikin sama. wata kujerar mulki wanda wani yake zama a kai, mai zama a kujerar mulkin kuwa yana kyalli kamar duwatsu masu daraja, wato, Yesfa da karmiliyan, kewaye da kujerar mulkin kuma akwai wani bakan gizo mai kyalli kamar dusen zumurudu. Kewaye da kujerar mulkin kuwa akwai waɗansu kujeru mulkin ashirin da hudu. waɗanda dattawa ashirin da hudun suka zauna a kai, suna sanye da fararen riguna tare da huluna mulki na zinariya a kan kowannensu. Sai walkiya take ta fitowa daga kujerar mulkin da ƙararraki da kuma tsawa a gaban kujerar mulkin kuwa akwai fitilu bakwai suna ci waɗanda suke ruhohin nan bakwai na Allah. a gaban kujerar mulkin kuma akwai wani abu kamar tafkin glass yana kyalli kamar madubi a rana, kuma kewaye da kujerar mulkin a ta kowane gefe kuwa akwai halittu masu rai guda hudu cike da idanu gaba da baya. Halitta ta farkon nan mai kama da zaki take, na biyun kuma kama da bijimi, na ukun kuma kama da mutum. na hudun kama da gaggafa mai tafiya a sama, kowace halitta daga cikin halittu hudun nan masu rai suna da fikafikai shida, akwai idanu kewaye da su duka har da karkashin fikafikansu, dare da rana ba sa daina waka cewa, Mai sarki, mai sarki, mai sarki, Ubangiji Allah mai iko duka, shi ne a da. shi ne a yanzu, shi ne kuma mai zuwa. Halittun nan hudu masu rai sukan raira wakokin ɗaukaka da na girma da na godiya ga wannan da yake zaune a kujerar mulki, yake kuma raye har abada abadin. Duk lokacin da suke yin haka, dattawan nan ashirin da hudun nan sukan fadi a gaban wannan da yake zama a kujerar mulki, sukan yi masa sujada. shi wanda yake raye har abada abadin sukan ajiye hulunan mulkinsu a kasa a gaban kujerar mulkin suna cewa, Ya Ubangiji Allahnmu, ka cancanci ka karbi ɗaukaka da girma da iko, gama ka halici komi da komi, kuma ta wurin nufinka suka kasance haka kuma alice su.